يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد من الله تبارك وتعالى علينا بشهود خير أيام الدنيا وأفضلها عند الملك الجبار ثم انصرمت وانقضت كأن لم تكن وكم ممن شهدها لم يشهدها بعد هذا العام فلم يبق للأحياء منا إلا الشكر على هذه النعمة فيما تبقى من شهور السنة أداء للواجب واستزادة للفضل من رب العالمين قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد روى الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه واللفظ لابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك وروى الإمام الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها سادا وقاربا فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه فها قد أصبح أكثر الناس بعد العشر الفواضل في فترة فسددوا وقاربوا ولتكن فترتكم إلى سنة وإنما يكون ذلك باستحضار أنكم لا تزالون في شهر هو أفضل الأشهر الحرم فإنه لم يجتمع لشهر منها من الفضائل ما اجتمع لشهر ذي الحجة فلا يزال موسما للطاعات وتنزل الرحمات ومضاعفة الحسنات فاستمروا عباد الله بالطاعات التي ازدادتم في أدائها أيام العشر الأولى منه من لزوم الفرائض والواجبات وأدائها في خشوع واحتساب والاستكثار من الباقيات الصالحات من نوافل الطاعات ورغائب الحسنات فإن خير الأعمال وأحبها إلى الله تعالى أدوبها كما في البخاري ومسلم وإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا متفق عليه فاعمروا هذا الشهر كله بلزوم السنة مع الاقتصاد وعدم الرياء وكثرة التوبة والإنابة إلى الله تعالى فذلك طريق الفلاح واجتنبوا الأوزار والبدع فهما طريق الهلاك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings We have been enjoying bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, living in the seasons of righteousness, passing through one season to another. Now we have just concluded the, the, the first 10 days of Dhul Hijjah, which are the greatest noblest and loving to Allah subhanahu wa ta'ala in the whole of the year. We have also witnessed the three days of Mina. The fifth pillar of Islam had been fulfilled and completed by those who Allah had enabled to perform Hajj this year. Many of us had now become to their period of slackening. Imam al-Tirmidhi narrated from Abu Hurairah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Indeed for every sin there is a zeal and for every zeal there is a slackening. So if its practitioner behaves properly and is moderate then hope for him for his success. But if the fingers are pointed to him, then do not count him among the worthy. What is the Prophet saying? In the narration of the same hadith from Abdullah ibn Amr ibn al-As as in Musnad of Imam Ahmad and Sahih of Ibn Khuzaymah the Prophet ﷺ said for each act of worship, there is a period of peak, of zealousness in doing it, and there is a period of break. Whoever in his period of break returns to my sunnah, he has prospered. But whoever resorts to another thing, such is ruined. In the period of or seasons of righteousness, everybody is eager to do acts of righteousness. When such period passes, many people slack. And some will not only slack, but they will go back to commit sins, atrocities and abominations. But some will slack, but they will not go beyond the boundaries of halal. This is what the Prophet is saying. It is a reality that every human being, in whatever you do, you have a period that is optimum period. You have a period of strength and you have a period of weakness. And dawamul hal min al muhal. Change is always constant. It is impossible that a certain situation perpetuates like that. So the Prophet is saying, when you feel sluggish, in doing all the nawazil, in doing all the siyam, in, in the azkar, in the recitation of the Quran, in all acts of worship that you did in the first 10 days of Ramadan of, of Dhul Hijjah, make sure you do not avoid your obligations. Even if you will not be able to do the nawazil as you used to do in those days, make sure you are steadfast in maintaining the obligatory aspect that is what the prophet meant by فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِهِ فَقَدْ اِهْتَدَى You are rightly guided when in your breath, when in your slack experience, you do not derail from the path of the noble prophet sallallahu alaihi wasallam to perpetrating evil and committing devilish innovations or deviations. I therefore urge us to maintain to our possible best the good things we have been doing in the seasons of righteousness even in little quantity. That is the way to show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for prolonging our life, for giving us the opportunity to witness those periods and to perform the act of worship that we have done. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen us to maintain the path and may He not allow us to derive to anything other than the sunnah of the noble prophet sallallahu alaihi wasallam throughout the year. Allahumma amin dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin daga sharrin kawunan mu daga mugayen ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya sai shirye da shi muna masu ba da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da gaskiya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzan Allah cikamakon annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkinsa da kyautata a zuwa ran tashi al'qiyama ya ku al'ummar musulmi lallai Allah madaukin sarki yayi mana ni'ima man shaidi ko da suka fi kowanne daraja ɗaukaka da farala a wurin Allah madaukakin sarki kamar wata kwanakin nan sai ga sunan sun wuce sun shude kamar ba a yi su ba da yawa daga cikin waɗanda suka shaidi waɗannan kwanaki ba kuma za su sake shaide su ba a shekara mai zuwa don haka abin da ya rage marayayyo ba wani abu ba ne, fashe godiya ma Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima a abin da ya rage na sauran shekaru ko watanni domin sauke wajibi da kuma neman ƙari na falala daga Allah madaukakin sarki Allah yana cewa Allah ya shailanta ya ɗau alƙawarin cewa lallai in kun gode mata to zai ƙara muku daga cikin falalatasa in kuka yi masa butulci to lallai azabarsa tana da tsanani imamu ahmad a cikin musnadinsa da ibn khuzaima a cikin sahihinsa sun rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al wannan sahabin nan mai tsananin bauta yana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce masa kowane aiki yana da lokacin kazar-kazar ɗinsa kuma kowane kazar-kazar yana da lokacin karaya don haka duk wanda lokacin ta ko karayarsa ta kasance izuwa ga yin wani abu ne daga cikin sunnata to wannan ya shiryo duk wanda kuma a lokacin ta da hutunsa ya ɗauki wani abu nan daban wanda ya saba ma sunnata to wannan ya halaka tirmidhi a cikin jami'in sa wato sunan tirmidhi aka ibnu hibban a cikin sahihansa sun rawaito daga abu hulaira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane aiki yana da kazar kazar wato lokacin da ake yin sa cikin kazar kazar kuma yana da kowane abu wanda ke da kazar kazar yana da kuma lokaci da ake karaya a huta a cikinsa duk mai wannan aiki idan yana yi ne yana kwatanta daidai yana neman kwatanci zuwa ga sunna da to ku yi ma wannan mutumin bai gan cewa ya yi sa'a amma duk wanda a lokacin karayarsa yana nuna wa mutane kamar cewa shi ba shi ba ya karaya har ana nuna yatsa a gare shi ana nuna shi da yatsa cewa wannan shi koyaushe a cikin ibada yake amma ba ibada yake bari ya yake yi saboda ya gaji dam abin da yake yin ba yana yi ne don Allah ba yana yi ne don mutane su mika masa hannu su yi ishara gare cewa wani tsawon shekara kullum aikin bauta ba shi da lokacin gajiya wanda haka yake annabi ya ce to kada ku kidan yashi a cikin ma mutanen kwarai to gashi mun gaba wannan zamani ko wannan zango mai falala da yawan mutane yanzu an shiga wannan lokacin na lambe yanayi na wato ainihin hutu wani tana iya tun da an yi idi bai fara azumi ba tukun wani tana iya bai karanta ƙur'ani da safe da yamma ba wani tana iya bai dawo da azgar ɗin na zafiya da na bareci ba har yanzu yana hutun zalla a ibada wannan shi ne abin da azumi yake faɗa dan idan an yi sosai kuma jikin zai yana bukatar hutu to sai a ɗan huta to a lokacin hutun ne shaidan yake ribantan waɗansu sai su koma su bar sunna su shiga bid'a su bar aikin wajibi su shiga sabo su bar nafilfili su koma wato rabin shaidan ta hanyar muna na ayyuka don haka ya ku jama'a a wannan lokaci da da yawa an ɗan ana ɗan hutawa to ya zanto a hutun ma za a yi abu ne wanda yake na halalun wanda yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu wanda ya saba mu wannan ba abinda zai taimake mu mai haka shine mu sani fa har yanzu mana cikin lokaci ne mai daraja duk da cewa mafi darajar sa ya wuce to amma watan zulhijja ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma kuma a cikin watanni masu alfarma babu wanda ya kai zulhijja falala don babu wani wata a cikinsu da ya tattara alkhairai da falala wacce wannan wata ta tara don haka har yanzu dai ana zango ne na ayyukan alkhairi na saukar rahama na kuma ninka da rubanya ladan kyawawan ayyuka da haka ya ku bayan Allah ku ci gaba da yin ayyuka na biyayya na ɗa'a ma Allah madaukakin sarki wadda kuka yi ƙoƙarin ku sauke su a kwanaki goma farko na wannan wata na lizimtan farillai da wajibai da yin su cikin ƙanƙan da kai da neman lada da yawaita na filfili da kyawawan ayyuka da neman lada saboda babu abin da Allah ya fi so a cikin ayyuka kamar wanda aka dawwama ana yin sa shi yasa annabi ya ce ɗibi daidai wanda zaka iya wanda zaka yi yau kai gobe kai jibi ta yadda ba za ka kosa ba matakar ka kosa ba shi ko Allah da man baya kosa da baka lada amma in ka ɗiba da yawa Hmm? in ka tashi hutawa sai hutun ma yayyawa in ba a isa'a ba shaidan ya zame wato ainihin uh, ka? zuwa fita daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama don haka muraye wannan wata gaba ɗayansa ta hanyar lizimtar sunna tare da yi daidai wa daida wato gwargwadon giyawa kuma da nisantar riya sannan da ta tuba da komawa izuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine hanyar sabon tsira harkan bauta sannan mu ne sanci dukkanin sabo da duk wani abu wanda yake kaucewa ne daga shirya annabi Muhammad wato bid'a waɗannan sune hanyoyi na halaka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da daga dagan mu basu sunnan manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ya kare mu daga fada izuwa halaka na bid'a da shirka da sabo Allah madaukin sarki ya ƙara albarka ma wannan jami'a tamu ya ƙara wa shugabannin ta hikima da basira da imani ya janyo mana kowane irin alkhairi ya tunkuɗe mana kowane irin sharri Ƙasarmu mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya musulmi duk inda suke Allah ya taimaka musu Allah ya agaza musu ‘yan gwamnu a garin Gaza Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara, Allah ya karya abokanan gaban musulmi da suke gana musu azaba duk wanda ya taimake su Allah ya taimake shi duk wanda ya tabar da su Allah ya tabar da shi Allah madauke sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon kwanta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kwanta إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم ترحمكم الله الله أكبر الله